DW Labarin wasanni To jama'a masauraran mu a daidai wannan lokaci bar kanmu da warhaka kuma bar kanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na labarin wasanni wanda a cikin sa za ku ji cewa jami'an ƙwallon kafar Jamus suka ce babu gudu babu ja da baya a matakin komawa fagen wasannin Bundesliga duk da ci gaba da samun 'yan wasanni da ke dauke da COVID-19. Shi kuwa tsohon ɗan ƙwallon ƙafar Cote d'Ivoire Didier Drogba na shan yabo da fallasa bayan da ya tsaya takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasarsa wato FIF. Yayin da wani ɗan wasan kwando da ke da tushe da Najeriya yake son kama kafafun 'yan uwansa uku da suka yi nisa a wannan harka ciki kuwa har da Giannis Antetokounmpo da ke bugawa a Amurka. Sai ku ƙara sautin akwatunan rediyon ku don jin wannan shiri tare da ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla. Manyan 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Cote d'Ivoire suna ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi kan yunkurin jijiya Drogba na zawarcin kujerar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. Wasu daga cikin 'yan wasa ciki kuwa har da Bonaventure Kalu da ya taɓa bugawa a ƙasar Faransa ya nuna adawa da takarar Drogba inda ya ce ba wai don ya kasance ɗan wasa da ya fi farin jini a Cote d'Ivoire ba ne zai iya kasancewa jagora na gari. sai dai kuma wannan suka bai hana yaya ture goyon bayan takarar jije drogba a zaben shugaban hukumar fif ba a cewar ture dai drogba ne dan takara da zai iya kawo sauyi da ake bukata har ma kuma ya ɗaga martabar ƙasar a idanun duniya duba da kwarewa da sanayya da ike da shi a harkar ta maula duk da cewa annobar corona ta sa har yanzu ba tsayar da ranar da za a gudanar da zaben hukumar kwallon kafar cote d'ivoire ba amma an san sunayen 'yan takara uku inda baya ga jijiyar drogba akwai sori diabati da kuma mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar cote d'ivoire idris diallo a fagen hada-hadar kasuwannin 'yan kwallon kafa kuwa ƙungiyoyi hudu na jamus suna rigirgen ɗauko wani ɗan wasa mai shekaru 21 mai suna malan sar da ke bugawa a nice na ƙasar faransa kama daga hoffenheim zuwa bayan leverkusen da rb leipzig da kuma borussia mönchengladbach sun nuna cewa a shirye suke su ɗauko sar a ƙarshen bazara shi dai sar ya riga ya sanar tun a makon da ya gabata cewa ba zai tsawaita kwantiraginsa da nis ba amma kuma ya nuna sha'awar bugawa a lig ɗin ƙwallon ƙafar jamus sai dai kuma a nata ɓangaren ƙungiyar arsenal ta ingila tana cin karo da tirjiya daga dayar upamecano na rb leipzig na jamus a yunƙurinta na sayo shi babban abin da yake hana ruwa gudu dai shine rashin daidaitawa akan kuɗin da ya kamata a saye shi bayan da ejen ɗin Opa Mekano ya bukaci da a saki kuɗi masu yawa a kansa, amma Arsenal ta ce annobar corona ta jefa ta cikin matsalar kamfar aljihu. Amma kuma jaridu da dama sun roito cewa ita kuwa Tottenham tana ƙoƙarin tserewa Manchester United a yunkurin da suke yi na soya ɗan wasan Paris Saint-Germain, Doma mai shekaru 28 da haihuwa. Hukumar ƙwallon ƙafar Jamus ta jaddada aniyar gudanar da wasannin Bundesliga a ƙarshen wannan mako, duk da killace 'yan wasan Dinamo Dresden da masu horas da ita da aka yi, bayan da aka samu 'yan wasa biyu ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus. Cikin wata hira da yi da tashar talabijin ta ZDF, shugaban hukumar lig ɗin ƙwallon ƙafar Jamus Christian Zaifert ya ce babu wani haɗarin sake komawa Bundesliga bayan da aka keɓe Dinamo Dresden, inda ya ce a bayyane yake cewa hakan dama dai zai iya faruwa. sai dai zaifat ya ce duk da haka yana jin tsoron kada kwayar cutar ta yaɗu duba da cewa an fara samun 'yan wasa goma da ke ɗauke da covid-19 daga cikin gwaji dubu da ɗari bakwai da ashirin da hudu da aka yi a baya bundesliga dai ta kasance babban lig ɗin farko na ƙasashen turai da za ta sake fara gasa a ƙarshen mako tun bayan dakatar da su biyo bayan ɓarkewar corona kimanin jami'ai da 'yan wasa da ma'aikata ɗari uku ne ake sa ran za su kasance a filin wasa a lokacin da yake gudana a wasanni daban-daban ba tare da 'yan kallo ba lamarin da ya so sa ran ma'abota bundesliga a najeriya duk da cewa sun nuna farin cikinsu dangane da dawowa fagen gumurzu da aka yi kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana wa wakilinmu na kaduna muhammad muhammad kawowa yanzu kungiyar kwallon kafa ta FC Bayern Munich ce ke kan gaba da maki 55 Borussia Dortmund ke biye mata da maki 51 sai kuma RB Leipzig da ke da maki 50 a teburin gasar ta Bundesliga za kuma a ci gaba da barje gumi a gasar ta Bundesliga babu yan kallo Balawan Wantu cancan gi shine shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a nan Kaduna za mu fuskanci kalubale kam sosai duk da yake tazaran points inda muka bayar ba wani tazara bane za mu ci gaba da inda muka tsaya ina sa ran insha Allah know bundesliga namu ne wannan shekara a gefe guda musaddiq ematu shine shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund a nan kaduna ya ce wannan rashin yan kallo zai fi shafar kungiyar tasa ta dortmund a matsayin suna masu yawan magoya baya sai dai nasara a gare su take to yanzu kuma kawai zaka zo ka buga kwallon ne daga kai sai irin masu daukan hotuna a cikin fili kilan yan wasa da sauransu shine kawai za a iya samu to wannan gaskiya irin kamar abin zai iya cewa zai dan jawo mana rauni amma dai duk da haka za mu yi bakin iya kokarin mu dan Allah ya yarda wannan dai kofi ina tunanin wannan muke da wannan kofin. Yadda matasa kan yi shewa a gidajen kallo kenan a lokacin da ake barje gumi. Ibrahim Man mai gidan kallon kwallon kafa a tudun wada ya ce a can kasar Jamus dawowa wannan wasa zai kara wa al'umma kwarin gwiwa cewa wannan cuta ta zo karshe. Wannan Bundesliga da za a dawo muna jin daɗi kuma ba ma jin daɗi ta wani bangaren. Kaga mu muna cikin lockdown. kuma akwai wannan mataki da aka ɗauka na social distancing da ba a so mutane su rika taruwa kaga mu babu yanda za a yi kenan a ce mun dawo nuna wannan abun saboda a samu a kada wannan cuta kuma a fita daga cikin wannan matsalar. jama'a ma nata bangaren grace kenny inuwa matashiya ce mai sha'awar gasar bundesliga ta bayyana cewa ta ji daɗin dawowa a matsayi na fans na bundesliga bundesliga sun zama yan farko da za su fara buga wasan kwallo ai ya kamata mu fita mu dinga kallon kwallon but then ya za ya dawo wasan buga kwallo idan babu fans su yi cheering su yi motivating masu bugawa ai ba zai yi daɗi ba. Habila Zakariya marubuci ne na harkokin wasanni cewa yi dade za a dakatar da wasannin sai wannan annoba ta wuce. Gaskiya sai ga an sake samu annoda ciwo kuma bisan wadanda suke buga kwallo. Amma da ni so na a nan dakatar da wannan Bundesliga din tukuna sai an zan na cewa cewa covid-19 babu garbalon tsohon ɗan wasan najeriya ne kuma ya buga wasa a nahiyar turai ya ce ta kwallon ma ba yan kallo za ka bata ma da armashi sai dan za ka ji ta shuru ko da tim suna da slogan din kowa a cikin cikin fili kirarin da suke maza akwai waƙoƙi da za ka ga kowane tim suna da shi nasu na tim banda na tim din kuma akwai kowane dan kwallon ba jinta za ka ji kawai sun kama kiran sunan ka suna wata irin waka daban to kaga in babu su kwallon ma za ka ji ta babu daɗi ko kallo kashi a tv za ka ji ta babu daɗi garba lawan kenan tsohon dan wasan najeriya yake tsokaci kan wasannin Bundesliga a cikin rahoton da Muhammad Muhammad ya aiko mana daga Kaduna, Najeriya. A sauran lig na kasashen Turai Madi, a daidai lokacin da ake nazarin lokacin da ya kamata a fara wasanni, wasu 'yan kwallo sun kamu da kwayar cutar corona. A Ingila an samu ɗan kwallon Brighton na uku da ya kamu da kwayar cutar corona. Ko da shike ba a bayyana sunansa ba, amma kuma hukumomi sun bayyana cewa ya killaci kansa na tsawon makonni biyu. A ƙasar Spain kuwa, an samu ɗan ƙwallo na takwas da ke ɗauke da coronavirus ciki har da 'yan wasa biyar daga manyan league league guda biyu na ƙasar. Dama Spain tana ɗaya daga cikin ƙasashe da cutar tafi kamari, a inda mutane dubu ashirin da shida suka rasa rayukansu. To daga fagen ƙwallon ƙafa sai na kwando, inda ƙanin zakakumin ɗan wasan kwandon nan da ke da tushe da Najeriya, Giannis Antetokounmpo yake neman bin sahun wansa wajen rungumar wannan wasa a matsayin sana'a. Saboda haka ne Alex Antetokounmpo ya yanke shawarar dasa ɗan ba a Turai, nahiyar da ya danganta da wuri mafi kyau na share fagen tinkarar gasar NBA ta Amurka. Shi dai Alex wanda shi ma aka haifa a Girka, ya riga ya sami tayin wasan ƙwallon kwando a gasar jami'a, bayan da ya nuna ƙwarewa a gasar sakandare. A yanzu haka dai 'yan uwansa uku, Giannis, tanasis da Costas suna wasan kwando ne a gasar arewacin Amurka. Hukumar zarin ruga ta New Zealand ta bayyana cewa za a koma fagen wasanni a ranar 13 ga watan Yuni, makonni da dama bayan komai ya tsaya cik sakamakon annobar corona. Sai dai kuma wasannin za su gudana ne ba tare da 'yan kallo ba, sannan an yi mata gyaran fuska saboda wasu ƙasashe da suka saba halarta ciki har da Afirka ta kudu da Argentina da Japan da Australia ba za su samu dama ba. To masu sauraron mu da haka ne za mu kitse shirin labarin wasanni na wannan lokaci sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. Za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa. ni Muhammad Awal Balarabe da tsara wannan shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.